yana ɗaya daga cikin alamomi na fara yin lesbian ko na yi na 22 suna da son yin mu'amala da kalolin turaruka yana ɗaya daga cikin alamomi na fara yin lesbian alama ta 23 suna son saka sarƙa a ƙafansu ko zobe a yatsun ƙafafuwarsu saboda daga an yi magana sai su rinka cewa zamani ce ta zo da shi yana ɗaya daga cikin alamomi na lesbian dama ta 24 suna son saka zobe a babbar yatsansu na hannu wa iyaz billahi Allah sa dai mu cika da kyau da imani alama ta 25 yawancinsu suna son yawanta tsawon gashi ko shafa masa kala shi ma yana ɗaya daga cikin alamomi na lesbian alama ta 26 suna auren junansu kamar yadda maza ke auren mata alama ta 27 shakuwa mai tsanani da ke shiga tsakanin mace da mace wanda bacci ne kaɗai ke raba su yana ɗaya daga cikin alamomin lesbian alama ta 28 mace ta mayar da gidar ƙawarta wurin aikinta ko da yaushe tana can gidan shi ma yana ɗaya daga cikin alamomin lesbian alama ta 29 suna ba wa junansu abinci a baki kamar yadda mata da miji suke yi shi ma yana ɗaya daga cikin alamomi na lesbian. Alama ta talatin suna son tausasa lafazinsu yayin amsa wayan wa'inda suke so ko suke harka tare suke so. Shi ma ɗaya daga cikin alamomi ne na fara yin lesbian ko mace tana yi.